salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabi haka da midari wa ba uwa masu sauraronmu da kallon mu a wannan lokaci muna yi wa juna fatan alkhairi kuma muna sallama da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan bidiyo saƙo ne ko kuma in ce amsa wata gayya ce wadda nake so zan isar da farko dai sunana Hafiz a Modibo Adamu Cilo daga nan Gombe. Akwai mawaƙi da muke da shi a wannan gari namu na Gombe mai suna Barahama, Adamu da Manda wanda ya ƙalubalanci wato wani wanda ake kira Malam Usman Mai Dubun Isa shi ma mawaƙi a Kano akan cewa babu wanda ake yabo sai manzan Allah sallallahu alaihi wa to shi malam barhama Adamu da banda ya tinkare shi ya kuma bashi goron gayya cewa yana sa akan wannan fahimta tasa cewa ana yabon waɗansu saboda kusancinsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. saboda haka yana da buƙatar su tattauna to malam barhama bayan ya bashi gayya bai amsa ba to malam barhama ya sake bada gayya lokacin da ya shiga Kano yake cewa ya zo Kano kamar yadda muka ji yana cewa to yana neman mai dubu isa zo su tattauna abun da ya shigo da ni wannan magana ita ce akwai waɗansu malamai guda uku wanda ake kira da malam anas da malam sani alkanawi da kuma wanda ake kira da malam kakiku in ban manta sunan na yi kuskure ba kamar dai haka nake ji in na yi kuskure kuma to saboda ban kiyaye sunan ba ne sun yi gayya sun ce malam barhama da manda ba zai tattauna da malam usman eh, malam eh, usman mai dubin isa ba su sun amsa gayyar akan shehu ibrahim cewa malam barhama da manda ya ce zai kare shehu ibrahim saboda haka su sun amsa gayyar ba za a zauna da mai dubin isa ba saboda haka da su za a zauna su suka bawa malam barhama wannan gayya To abun da yasa nake wannan magana shine da farko shi malam usman mai dubun isa shi ya wakilta ku in ba shi ya wakilta ku ba ku kuke ganin cewa ba zai iya ba ne kuka karɓe shi don ba da ku ake ba sannan na biyu na sani malam usman mai dubun isa baya kilimin ɗin izala ko kuma salafiya ku kuma 'yan izala ne salafawa me ya haɗa ku karɓar rigimar tunda tafiyar ku ba ɗaya ba ce to da kun shigo kun karbi rigimar kun ce malam usman mai dubun isa ba zai yi mukabala da malam barhama ba da ku za a yi musamman ma malam anas to ni ma na shigo malam barhama ba zai yi da ku ba ni ma na karbi malam barhama akan shehu ibrahim duk abun da ya dami malam anas da malam alkanabi akan abun da ya shafi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu ni ma na amsa goron gayyar na munaƙasha ko muƙabala ko mujadala a kan wannan gayya da suka bayar sannan na saurari bidiyon da suka yi abu na farko dai yana kira ga shi malam Anas ya kamata su gane suna da'awar ilimi da da'awar malanta su rinka gane usulubi irin na da'awa menene nake jan hankalinsa anan menene amfanin ka dubi kamar shi ka rinka cewa Ibrahim Inyas ai ko baka yadda malami bane a matsayinka na malami mai da'awa ya kamata ka gane cewa akwai wanda suka yadda malami ne ka mutunta musu shi in ka so sa musu rai suka taba mana ka kai ma an so sa maka rai wannan baya cikin usulubi na da'awa saboda haka ka gyara wannan kalman ka daina cewa Ibrahim Ilyas. kai dai ka sani ya fi karfin wannan sunan a wurin ka da wurin dukkan kakanninka na izala kuma wannan yana nuna cewa baka san menene usulubin da'awa ba ni yanzu ina ce ma malam Anas ba don kaka in gaya ma ba amma saboda ya mutunta ka domin wasu sun yadda kai malami ne to ka gyara wannan sana abu na biyu ka ce ka kalubalanci malam barhama <clears throat> akan za a yi muƙabala akan abubuwa guda uku a nan ma ka yi magana cewa za a yi mukabala akan ma'aiki amma daga baya kuma ka dawo ka ce za a yi akan abu guda uku na farko ka ce za a yi akan ma'aiki akan ma'aiki wani mukabala za a yi na biyu ka ce za a yi magana akan wato wato Allah akan maganan wato haƙƙin ubangiji akan haƙƙin ubangiji sannan ka ce kuma za a yi muƙabala ta uku akan matsayin yanci janiya a musulunci wanda wannan tahaddi da ka bayar in ka dubi yadda ka bada gayyan kai kanka baka fahimci me ya kamata ka kira mutane su muƙabala akai ba ka ce za a yi muƙabala akan ma'aiki to akan me za a yi muƙabala akan ma'aiki ka gyara tukunna ka gyara tambayar na biyu ka ce za a yi magana akan wato matsayin ubangiji ta baraka wa ta'ala a wajen su a wajen mu ko wajen ku domin wannan ma ya kamata ka gyara saboda muna da bambancin fahimta da ku akan abin da ya shafi ubangiji kansa tunda ku mujassimin ne kuna cewa Allah yana sama yana saukowa yana dariya to nan ma ka gyara don yanzu tukunna muƙabalar da kake so ai baka da topic din da dai ba sannan na uku da kace za a tattauna matsayin yan tijaniya a musulunci wannan mun karba ni na karba kuma ina jiranka sannan shi ma la'anas kare manta na kira shi a waya na ce na amsa goron gayyar guda ukun za mu tattauna amma kuma ya sani in mun gama mu ma ni ma ina da nawa abun da za mu tattauna da shi akan littafin Ubudu Duriya na ibnu Abdulhadi sannan akan Madarijus Salikina na Ibn Qayyim shi ma za mu ciro abubuwan da suke ciki mu tattauna a kai tun jiya mun yi waya har yanzu ban ji shi ba to wannan bidiyo ya isar masa ina gayyatarsa sannan bayan wannan a ku yan izala wahabiya kuna da ha'inci kuma kuna da hassada kuna da ƙyashi idan ba ƙyashi ba ko kuma idan ba hassada da ha'inci ba wai saboda ha'inci kuna cewa barhaman gombe cewa barhaman gombe ma ha'inci wato kuna nufin kaman barhama kowane gari akwai barhama mai matsayin barhaman babba domin akwai bambanci da barhama gombe da barhaman gombe amma don ha'inci ku ce barhaman gombe to ba barhaman gombe bane barhama gombe ne don kafin a yi barhama an yi barhama da yawa a gombe na biyu kuna magana akan barhama alhamdulillah barhama nan abun alfahari ne a wajen dukkan wani ɗan ɗariƙar tijjaniya mawaƙi ne kuma Allah ya sa ya zama malami ya yi muƙabala da yawa irin ku kuma kun kasa komai da shi to ku tsaya akan barhama mana amma saboda ƙyashi da hassada sai kuka yi maganar Professor Ibrahim Amar Makari kujeran nan ta limanci ne ta dame ku kuma har ku mutu tafi karfin ku sannan na biyu kuka yi magana akan Sharu Ibrahim Sale wannan wani rashin kunya ne wai kaki ku in ban manta sunan ba wai yana cewa wai ko Sharu Sale za a iya tura masa malam Anas wai malam Anas ya ishi Sharu Ibrahim Salifa wai tunda ba ko kawa za a yi na kada mutum ba wai maganar littafi da littafi ne yanzu in ba rashin kunya ba kai yanzu kaki ko har kana maganar wai Anas ya je malam Anas wai ya je tinkari Sharu Ibrahim Salifa wai muƙabala to kana je ga Sharu sannan kun yi magana akan Dr. Ahmad Tijani Al-Azhari yanzu duka ukun nan da kuka yi magana da su waye sa ku a ciki waye zai saurare ku waye ke da lokacin ku mu din nan dai mu ne sa'annin ku saboda haka na kalubalance da kai kaki ku da alkanawi da kai malam Anas duk na kalubalance ku kuma daga nan mun gode wa Allah ku uku kun yi wa Barahama sha'iri taron dangi abun kunya wai har kai alkanawi kana cewa wai baka so a haska ka a bidiyo saboda kar a ce an yi taron dangi to na nawa wayan ce tsuntsu ya sunanka ai taron dangi daga yanzu ma kun fara kai ka tofa albarkacin bakinka alkanawi kai kaki ku ka tofa albarkacin bakinka kai malam Anas ka tofa albarkacin bakinka daga yanzu ma kun fara taron dangi to ku kuna da wani irin hassada da kyashi ne Professor Amara Ibrahim Makarin nan ya dame ku kun rasa yadda za ku yi da shi ko ba abun da kuka iya da shi balle Sharu Ibrahim Sale ballantana kuma shi ma Dr. Ahmad Tijani Al-Azhari yana can Azhar ɗinsa ya fi ƙarfin ka gan shi ma ba za ka iya ganin sa ba to ku bar su don Allah ku dawo dama ku da yake a lalace kuke sai ku faro da sama ai daga ƙasa ake farawa sai in kun gagari ƙasa sannan ku tafi sama to na karbi wannan goron gayya na yi wa shi ma su waya ya san namar waya to yanzu ga ni na a bidiyo ina magana yadda ya nemi gayyar ya ce ya karbi mai dubun isa da shi za a yi to ni ma na karbi barhama da manda da ni za a yi saboda haka ya shirya duk fejin da yake so mu haɗu ma isha ne in ma a ah, Eh, sarki zaki ne in ma a wani feji mu haɗu mu yi magana ya ɗauko matsalolin da suka dame shi akan shi Ibrahim ɗin dan na har yana magana akan sirrul akbar yanzu kai har ka san sirrul akbar malam Anas ka ɗauko sirrul akbar ɗin ka zo mu yi magana akai sannan bayan mun gama duniya ta ji za mu yi magana akan uqudud durriyanka da kuma madarijus salikinanka saboda haka wannan shine sako wanda na isar wa su waɗannan mutane guda uku da malam Anas da malam Sani Alkanawi da kuma Kakiku in ban manta sunan ba sannan Shehu Ibrahim daga ƙarshe abin da zan rufe da shi Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yarda mu mun yi kaɗan mu ce za mu kare Shehu Ibrahim abin da kawai za mu yi ba kare shi muke ba kare kanmu muke yi ai ko kai ne dan halalle yanci mutuncin mahaifinka bai kamata ya fito ya kare kansa ba in ka fito ka kare mahaifinka to duk wanda yake da hankali ya san kanka ka kare domin mutuncinka shine mutuncin mahaifinka shi ibrahim ya girmi mu mu kare shi matsayinsa ya wuce wannan domin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mu a yadda muka dauke shi da kuma masu hankali yadda suka dauke shi malamin duniya ne naka in mun ce za mu kare shehu ibrahim mu ma mun yi ƙarya kamar a ce dan naziri ne ko kuma dan firamare ya ce zai kawo wa dauki ɗauki kai ma ka san ba zai yiwu ba sannan kai kakiku da kake cewa wai za ku tura mala anas wajen sharu ibrahim sale ya kamata ku rinka mutunta masu shekaru in dai ba tsintan ku akai ba haihuwar ku akai ai kuna da iyaye sharu ibrahim sale na fi shekara 80 ka san da yi ɗa da kai ka girmama shi ka mutunta shi mana kuma ko kai ne waye ka san sharu ibrahim sale malamin duniya ne ba malamin najeriya ba amma ka zo kana kaskanta shi kana cewa za ka haɗa shi da malam anas to saboda haka ku gyara mu dai ku fara da mu sai kun gagare mu sannan ku tafi kan manyanmu saboda haka shehu ibrahim ba kare shi zamu yi ba bari mu gaya ma abin da shehu ibrahim ya faɗa Allah ƙara masa yarda ko ka yarda ko kar ka yarda ko ka ji daɗi ko ka ji daɗi shehu ibrahim soyayyarsa da manzon Allah ta kai ya ce annabi ya isar mu abin da yake cewa hamani rasulullahi an kulli ramihin ala ragmi ghadil lil birazi wa ra'ihi hamani rasulullahi an makri makirin wa shu'umin lidhi shu'umin wa kullil jawaihi yace kuma wa sihirin li zai wa ainin li ainin faman rama durriƙar sa afi misalihi biyumni rasulillahi kafi wa malji'i fama mubgidul abdul haƙiri birabihi yace nasahatu liman yabgi salamata wal ula yukhalli anil maddahi min kulli qadi cewa ibrahim ce annabi ya isar mu da makircin makiri da tsafin mai tsafi da shu'umancin shu'umi da maitan maye da da zargin mai zargi da sukan mai suka Ya yace annabi ya ishe ni shehu kuma ya ce bari in gaya muku ko makiyana faman rama durriƙar sa'afi misali ni duk wanda ya ce zai bata ni ƙara gyara ne yake yi yanzu kai eh, mala anas ko za ka mutu a magwatanka akwai masoya shi ibrahim a danginka akwai masoya shi ibrahim sai dai in musulunta kai amma in a kano kake a kano aka haife ka ka san cewa danginka kace kace akwai masoya shi ibrahim maƙotanka akwai in kasuwa kake yi a makotanka a kasuwa akwai in abun nan a ofis kake akwai masoya shi Ibrahim kafin a haife ka ma shi Ibrahim yana da masoya kuma har yau yana da su dan ya nuna ma cewa yadda annabi ya rike lamarinsa annabi ya isar masa saboda haka mu ba za mu kare shi Ibrahim ba shi Ibrahim ya girmi mu mu kare shi mun yi kaɗan amma za mu kare ne dan mutuncin mu saboda haka na amsa goron gayyan malam Anas na amsa goron malam eh, gayyan malam Sani Alkanawi da Kakiko ina jira ku sa rana na hutar da malam barhama kamar yadda kuka hutar da malam mai dubun isa ni ma na hutar da malam barhama na karba ku zo mu muyi ina jiran ka malam anas na ma waya jiya bayan karfe 11 na dare kuma na gaya maka ka san nayi waya da kai saboda ka muna sauraron ku saboda kusa ku mana rana kusa mana lokaci muna fata Allah ya haɗa mu a lokacin da za a yi wannan tattaunawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi haka kadri wa bidari azim wa ba uwa masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kai tsaye ina wannan bidiyo ne akan waɗansu waɗanda na yi magana akan su a jiya shine malam usman mai dubin isa wani sha'iri daga Kano da kuma malam Anas shi ma daga Kano da malam Sani Alkanawi da kuma malam Kakisu a jiya na yi bidiyo cewa malam Sani ko kuma malam Anas ya ce yana gayyatar Barahama Adamu da Manda shugaban sha'irai na jihar Gombe kuma shugaban sha'irai na arewa maso gabar gaba ɗaya a yanzu cewa yana gayyatarsa muƙabala kan abin da ya shafi shi ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu malam barhama da banda ya ƙalubalanci malam usman ne mai dubin isa wanda yake sha'iri ne ɗan uwansa to shi malam usman mai dubin isa sai ya kasa amsa ga yadda malam barhama ya bashi to sai malam anas yake cewa sun amsa gayyar ba za a yi muƙabala da malam usman mai dubun isa ba da su za a yi to shine a bidiyo na da ya gabata nake cewa yadda malam barhama ya nemi muƙabala da malam usman mai dubun isa ya kasa amsawa ya ki saboda haka malam anas ya karɓi muƙabala na ce to ni kuma na karɓi muƙabalan malam barhama yana gayyatar shi malam Usman ko kuma na amsa gayyatar malam Usman a malam Anas da malam Alkanabi da malam Kafisu na amsa gayyar muƙabala akan abun da malam Anas ya bayar to na yi wannan bidiyo ban ji amsa ba to ɗazu sai nake ganin wani bidiyo shi malam Anas ya je ya tarar da malam Usman wato mai dubun isa to wannan bidiyo nawa zai yi magana kan abu guda biyu na farko ina ba wa malam wato usman ya dubin isa shawara yanda malam barhama adamu da manda ya gayyace shi muƙabala sati biyu an shiga na uku ya kasa amsawa ga ya gudu gare gudun ya fi mar gare gudu ya fi mar don ya san ba zai iya ba shawarar da zan ba shi ta farko kenan sannan na biyu ina ƙalubalantar shi malam usman mai dubun isa in har yana gani yanzu ya amsa wannan gayyar muƙabala tambayar ita ce me yasa sati biyu da ba shi gayya bai amsa ba sai yanzu yanzu kuma da ya tashi amsawa me yasa bai amsa ba sai da aka ga malam Anas a wurinsa duk mai hankali idan ya dubi wannan tsari ya san cewa malam Usman ba zai iya ba shine malam Anas ya zo ya zuga shi cewa ka fito ka amsa kawai babu komai inda malam Usman zai iya amsawa don raɗin kansa da ya kamata ya amsa tun sati biyu da suka wuce sai muka ga yanzu an zo kamar an tilasta shi ya amsa to ina jan hankalinka Usman mai dubin isa yanda ka gudu ka kasa yanzu wani ya zo ya zuga ka ka amsa wallahi gara ka gudu ba zai iya tare ma wannan faɗan ba dan duk mai hankali ya san ka kasa ne yanzu an zugo ka ne kuma ga wanda ya zugo ka ya zo ma har wajenka kuna tattaunawa ga duniya tana kallo kai ba za ka iya amsawa ba sai da malam Anas ya zo ya zuga ka wannan abun kunya ne a ka. sannan abu na biyu kai kan malam Usman mai dubun isa da kai da malam Anas kam wace tafiyar ce ta haɗa ku kai dai baka claiming din izala ko salafiyya malam Usman sannan ina da tsammani ka yadda da cewa ana cewa albarkan annabi na san malam Anas bai yadda da cewa ana tawassuli da annabi ba to kaga hanyar kufa daban-daban ne to bari in gaya ma abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa wani daga cikin sahabban sa wanda ake nasa Kubay ibn Abdurrahman a Kubay ibn Abdurrahman ne ke cewa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da dan uwansa lokacin annabi zai je yaki daga cikin yaƙoƙi? ya ce wa manzon Allah ya rasulullahi ni ina cikin jama'arka zan raka ka yaki annabi ya tambaye shi ya ce ka mus kun musulunta ne suka ce a ban musulunta ba manzo Allah ya ce ba ma bukata inna la nasta'inu bil mushrikina alal mushrikina mu ba na neman ba ma neman taimakon mushrikai wajen yakan mushrikai to kai malam Usman ka kiyayi kanka wannan malam Anas din makiya tawassuli da annabi wataƙila kai duk da jarrabawar da Allah ya jarrabe ka da ita wataƙila da dan ragowa kaɗan ina tsammanin ka yadda da tawassuli da annabi to in kuwa ka yarda wasuli da annabi malam Anas bai yarda wasuli da annabi ba hanyar ku daban-daban ne yana baka shawari ne kar ka biye wa 'yan salaf rudaddu kai ma ka shiga layin rudu su kai ka su baro don tafiyar ku ba za ta zo ɗaya ba amma ba mamaki ta zo ɗaya tunda kana inkari Shehu Ibrahim kana inkari waliyan Allah wataƙila kun kusa ku haɗe ne ku zamanto annabi ma za ku dawo kuna cewa ba a tawassuli da shi kamar yadda su malam al'ana suka yadda da wannan tunanin to wannan abu na biyu da nake ma magana akai kenan abu na uku malam Anas na gaya masa ko kuma na gaya wa duniya cewa na kira ka a waya malam Anas na ce ma na amsa za mu yi muƙabala ka ce mu a akwai wani na kusa da malam Barhama Gombe ya kira ka yanzu in jira sai idan kun tattauna tukunna sannan ni a nemo ni sannan ka yi bidiyo yanzu ka maimaita wancan maganan baka ce ni na kira ka ba to duniya ta ji na kira ka na ce ma na yadda ka ba da topic guda uku za a yi muƙabala na ce ma na amsa amma baka yi magana ba baka kuma yadda cewa mu yi ba ga anan mai hankali abun da zai lura shine ka gujewa tawa gayyar da na amsa maka ka kasa sannan shi kuma malam Usman mai dubun isa da ya gujewa malam Barhama yanzu ka je ka zugo shi shi ya kasa aikinsa kai ka kasa aikinka wannan abun kunyan ina za ku je da shi to saboda haka ina jaddada amsa ga yadda ka bayar akan maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kace za a yi magana akan tafi uku akan su nake ka sani mala anas ka ce za a yi magana akan ma'aiki sannan na ma magana a bidiyo na da ya wuce na ce ka gyara tambayar taka bata yi daidai ba ka ce za a yi magana akan ma'aiki magana akan ma'aiki ta wani bangare akan me na biyu ka ce za a yi magana akan matsayin ubangiji matsayin ubangiji a wajen wa a wajen mu ko a wajen ku domin ubangijin ma a wajen mu da ku muna da wani bambanci ku kun me da Allah jiki Allah yana sama yana saukowa yana dariya yana fushi yana da hannu to akan wannan za mu yi magana ko me kake nufi nan ma sai ka gyara na uku ka ce za a yi magana akan matsayin tijjaniya a musulunci wannan na karba to ina nan akan wannan topic naka guda uku to me yasa ka gudu ka ki sauraro na ka je ka zugo malam Usman ɗin da ya gudu wa malam Barhama gudaddu biyu kai gujajje shi gudajje duk kun gudu kuna so ku tsaya a tsakiya kar ku mai da mutane ba su san me suke yi ba mana duniya tana kallon ku fa kai kana claiming kai malami ne malam Anas amma kana irin wannan abun kunya na ce ka zo kana amsa muƙabalar ka ka gudu ka ƙi ka gaya wa duniya wani ya waya daga Gombe Malam Usman mai dubun isa ya gudu ya kasa amsawa Barhama tsawon sati biyu sati na uku ka je ka zuga shi ya kai ka ƙi yin naka sannan ka zugo wanda ya kasa nasa shi ma ka ce kuma yazo yayi ya wannan kenan sannan a ah, ina bawa shi malam barhama adamu da manda shawari da shi malam usman mai dubun isa tunda dukkan su sha'irai ne why not ba za ku yi muqabala ta hanyar waka ba ku yi muqabala ta hanyar waka. ai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani haka ake yi manzon Allah yakan nemi sahabbai ya ce a da martani a cikin waka. wannan kowa ya san wannan ba sai mun faɗaɗa ba wannan yana bada shawara ga waɗannan ah, mawaka guda biyu sannan har yanzu ta inda za ka san cewa kai malam Usman mai dubun isa ana loba ka ana so a kai ka a baro ka a lokacin da shi malam Anas yake gabatar da wannan bidiyo yake cewa muna tare da sai ya ce babban malami babban sha'iri har dariya kake yi fa wai kai ka yadda kai babban malami ne ka yadda kai babban sha'iri ne ka duba wani abu fa wai kai ka yadda kai babban malami ne har dariya kake yi kai kana jin daɗi to ina gaya ma gaskiya waɗannan su mala anas din nan shedanu ne za su kai ka su baro ka su zurma karamin da ba za ka iya fitowa ba saboda haka ka kiyaye sannan a abun kunya wai kai mala anas kana cewa wai an yi wa malam usman mai dubun isa gayya ya yi shiru ne ya ga gudun ruwansu haba mala a gayyace ka sati uku baka amsa ba wai ka yi shiru ne ka ga gudun ruwan wanda ya ce ka to tambaya ya ga gudun ruwan ne a ina ruwan ya tsaya ka ce ya kasa yanzu ka jawo shi da kai malam anas ya kasa ka jawo shi sannan shi kuma malam sun mai dubu isa wata magana wanda bai kamata ma ka faɗa ba wai ka zauna a ƙofar gida har ƙaninka mai suna ali ya zo ya same ka a ƙofar gida wai ya ce malam lafiya baka shiga ba har yanzu wai ka zauna har karfe biyun dare saboda jara'a to in za a yi mukabala sai a zo kofar gidanka karfe biyun dare kai wa za ka mayar bai san me yake bane haba usman haba da ka tsaya a matsayinka na sha'iri kar ka yi garaje ka zama ja'iri ka san dama da sha'iru da ja'iru wazanin su ɗaya ne sha'iru ja'iru to kai ka shiga layin ja'irai wai ka zauna har karfe biyun dare wai kana jira abin samu kofa to muƙabalar za a zo karfe biyun dare kofar gidanka wa za ka mayar ba su sani suke bane haba usman ka kiyayi yan salaf din nan tunda Allah ya ma jarabawan inkari ka shiga wannan bala'i to ka tsaya kar abun yayi ma yawa amma dama inkarin waliyai luhumul awliya isummun dama naman waliyai guba ne tunda kake inkarin waliyan Allah ka ci guba kuma wallahi sai guba ta yi maganinka gara ma ka kiyaye sannan bayan wannan wato shi malam Anas naji yana cewa wai za ka fito da tawaga wajen muƙabala a dama muƙabalar tawaga za a yi ka nuna kenan ba za ka iya kai ɗaya ba sai ka nemo tawaga ko da yake mun ga alama yanzu ma bidiyon da muka gani ku biyu ne bidiyon da malam Anas yi a mota da shi da malam kakinsu da kuma malam Alkanawi su uku ne mun gane cewa yanzu ba za ku iya ba sai kun yi taron dangi kiran cewa zai zo da tawagarsa ya nuna ba za ka iya kai kaɗai ba ne muna da yaƙini malam barhama da mu da manna kuma in zai yi muƙabala da kai ba sai ya zo da wani ba wai har malam anas yana cewa wai ya nemo duk mai taimakonsa a kano ai wallahi yadda kake cewa wai malam usman shi kaɗai gayya ne wallahi muna da yaƙini duk wanda yake tsaye akan wannan ɗariƙa ta tijjaniya yake kan wannan faida ta Shehu Ibrahim Yas radiyallahu anhu akan daidai wallahi yana nan alayin inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa saboda haka tunda kuka kira waga, daga nan kun nuna ba za ku iya ku kadai ba ba duniya ba tana jin ku ku rinka kiyayewa mana haba mala Anas kai kamar ba wanda yake cewa kai malami bane ko ba kai ake cewa malami bane kai haba do Allah a rika sanin me ake faɗa mana sannan a ah, malam Anas ka zo don ka zuga mai dubun isa wai kana cewa wai ba za a fidda topic ba kawai a zo za a yi magana akan shi Ibrahim ka gaya mun tun da ake a duniya wace irin mukabala ce ake yi babu topic wato ka zo ka zurma Usman mai dubun isa saboda bai da wayo ai kai ran da ka kace kana gayyatan Barhama za a yi muƙabala ka bada topic guda uku ko baka bayar ba to don me yanzu ka zo ka ce wa shi malam Usman mai dubun isa ai muƙabala babu tafik wato ka mai da shi bai san me yake yi ba ka taba ganin an yi mukabala ba traffic mala ana wai kai kan wani irin ɗaya ne kai ya kamata ka gane duniya tana kallon ka ya kamata ka gane duniya tana jin ka abun kunya ya ma yawa wai ka ce ba traffic kuma kai a baya ka ba da traffic wato kai ka yarda da traffic saboda kar ka wahala shi kuma mai dubun isa ka ce ba traffic saboda ya shigo ya sha wahala kai mai dubun isa kai a hankali wannan suna so su zurma ka ne su me da kai dolo duk da ma dai akwai dolancin tare da kai tana so su ƙara bautar da kai ka kiyayi kanka sannan wai malam usman mai dubun isa din yana faɗi wai dama mun daɗe muna ƙoƙarin kare martaba manzon Allah ba haka zaka ce ba da so nayi ka ce mun daɗe muna neman a zo a yi muƙabala amma baka faɗi haka ba to saboda haka shi dai malam barhama ya kira ka in ka amsa fa ni ba. saboda haka sannan ya sake zuga ka shi malam Anas ne wai ya ce wasu suna mara waya suna cewa wai kai din ma dan ɗariƙa ne ka ce kai baka wata ɗariƙa. to tambayi shi malam Anas din da yake zuga ka shi ma yana da dariƙar da yake ko ba dan dariƙan salaf bane kai wani irin rudadde ne malam Usman mai dubun isa har ma za a dora ka wai baka da wata ɗariƙa? shi Anas yana da ɗariƙa? domin ya yarda da Ibn Taymiyyah duk kuskure Ibn Taymiyyah ya yarda da Muhammad Ibn Abdul Wahhab komin kuskurensa ya yarda da ibn al-qayyim komin kuskuren sa ya yarda da ibn abdul hadi komin kuskuren sa yana da dariƙar sa kai ya ruda ka wai kai baka da dariƙa ka dinka yi a hankali to wannan jan hankali ne ina rufewa da kai malam Anas ina jaddada ma cewa na amsa gayyarka na tafi guda uku da za a yi muƙabala na amsa ina jiranka na kira ka ranar juma'a bayan sha ɗayan dare har ma na ce kai saving number waya ta ni na yi saving number wayar ka saboda ka ina jiran ka ina kuma sauraron ka ka daina gudu sannan kai malam Usman mai dubun isa malam Barhama da ya zo Kano ya nemi ka zo ku yi muƙabala ya nema tun a Gombe wajen sati biyu ka zo ba da yazo Kano ya nemi ku yi muƙabala bai ji ka ba ya wuce ya tafi dama zamfara zai ji. kuma ya je zamfara saboda haka yanzu baya Kano dama ya jira ne kuma baka kira ba wataƙila sai da ka bincika ka ji ya bar Kano saboda tsoro sannan ka ce wai ka fito a zo ranar talata a yi muƙabala to malam barhaman yana jinka zai mayar ma da martani ni yanzu ba da kai nake yi ba da shi anas nake yi malam anas da shi nake yi na amsa ma goron gayyan muƙabalan ka malam anas da kai da malam alkanawi da malam kakinsu na amsa muku wannan gayya akan topic guda uku za mu yi su kuma ina jiranka in kuma baka amsa ba ka gudu ka je ka zugo malam Usman dubun isa yanzu ya zamanto malam Usman dubun kasawa malam Usman dubun kasawa saboda haka muna jan hankali kuma muna jiran mu ji ranar da za a gayyace mu sannan muƙamala yanzu ta girmi a zo a yi muƙabala a fili don ba za a samu nutsuwa ba kai da yake kana so ka zama wai mai wayo kai malam Usman Kakiku wai kana cewa a zo nan ayi muƙabala a Kano har ka ba da sunan waje wata mu'assasa ya za ya ba muƙabala hakan nan a fili a wani lafiya ba zai yiwu ba tunda Allah ya kawo mu zamani ga ta nan hanyar sauƙi cikin karamomin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce dawaitu wa sahaltu dariqi ila alhaqi li kulli muridil wasli lil haqqi bil haqqi ga hanya nan ta muwasala kusa a hau wani platform na wani page wanda ake kallo a duniya a yi muƙabalar duk duniya ta kalla ba a je a tsuke a ɗaki a je a yi hayaniya ba tsoraka wannan kai ma ka san baka yi gayyar muƙabala da gaske ba ƙarya kake kai mai dubun isar da haka ina gayyatar malam Anas da Alkarawi da malam Kakisu a nemi wani platform ni na amsa za a yi muƙabala kan topic ɗinka guda uku amma ka gyara tambayoyi guda biyu a cikinsu ɗaya kuma na amsa wannan shine abun da nake isar da sako da fatan wannan sako zai isa wajen Anas malam Anas da kuma shi malam Usman mai dubun isa Allah ya taimake mu Allah ƙara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunana ne mai magana Hafiz Modibot, Tukur Adamu daga nan Gombe assalamu alaikum